shugaba ya zan mugu a ina talaka zai kwana in ba ruwan sama ba rafi ba na batun kike gona mun sha wuya ba ma ƙara ba dan su ake buɗar tana mun soke shanu wata tsarmu mun reni kwikwiyan zanna kai da abinci ba haufi ko kazar gidanmu mu ta shana kaga gajalab da matsinta an kai ta an maza rana almajiranmu sun koshi balle 'yan gida iyalai na naira ɗari da 'yan canji jiyar masara muke auna da akwai gero akwai dawa duk firjat a kasuwanni na tiyar zuba ba ta kai jika ko da ga masu sa suna in za mu auni shinkawa 500 muke auna yanzu alewa ta suke ƙasa aikin talaka ya kwana ko da ina da albashin shinkafar da dole sai auna in ban wuce level 10 ba to fa buhunta ya fi karfi na da in ina da 8000 duk girman buhu da canji na yanzu ko ba a mazance cadar ta yawa abun kuna sai in ina da tati ke mai ita za ya ce ina kwana sanin fulan ba mai kafiya ni yanzu ban hawa gwari